yadda da shi ya dace da shari'arsa yau za mu tashi daga sabon babi bismillahir rahmanir rahim babul babin kaciya babin hukuncin kaciya an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ya ce iqtatana ibrahim qalilur rahman annabi ibrahim badadin allah arrahman yayi kaciya بعدما أتت عليه ثمانون سنة Bayan ya kai shekara ثمانين ya bi umarnin Allah da ya kaciya Wakta tana bilkadum ko bilkadum, Kuma ya yi kaciyar ne da wani makami makami da ake kafintoci ke aiki da shi masu aikin jinka da kujeru da sauransu ko kuma masu sassaƙe-sassaƙe musamman sai mutum-mutumi na 'yan adam da dabbobi saboda haka zahirin lafazin gatari amma wani nau'in gatari dai mai kaifi sosai da gatari ya yi amfani wurin kawar da wato fatan abin nan kaciyansa wato kan al'aurarsa ya sare kamar yadda za ka sa ciyawa ka tsara ko ka sa itace ka tsara saboda biyayya wa Allah maɗaukakin sarki a nan ana cewa ƙadum amma dai gaskiya ya kamata a ce ƙadum shi yake ɗaukan ma'anar gatari mai kaifi sosai ƙaddum ko ƙuddum mutafakun alai wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim sun yi ittifaki wurin ruwaito shi illa anna musliman lam yadhkur sinin sai dai imam muslim a ruwayarsa bai ambaci shekaru ba kun ga nan a ruwayar da shi mai littafinmu wato ibn taymiya aljad ya kawo ya ce 80 sana to babu 80 sana a cikin sahihu muslim illa dai kawai annabi ibrahim alaihi salam ya yi kaciya kuma ya yi kaciyar ne da wani gatari mai kaifi wazi ta bari mu ji sharha daga abin nan alkalamin imamu shaukani ƙauluhu alkhitan faɗarsa a cikin hadisin alkhitan ko ikhtatanat wanda wannan alkhitan shine masdarinsa bi kasril mu'jama haka ana karanta shi da yawa qa'in nan wasali kasar wato abin nan hasa ɗai mai ruwa ko hasa ɗai mai ruwa shi ne bi kasiril mu'jama wa taksifil musanna da kuma yi wa ɗigo biyu ɗin nan sauki ɗigo biyu shi ne ta a karanta shi da sauki ba za a karanta shi da kitan khitan khitan tare da sauƙaƙe musanna taɗin nan to yin aka ce khitan ko alkhitan masdaru khatana masdari ne na khatana ai khatana ya khutunu khitanan ne hmm? ma nan khatana da larabci ai ƙaƙa'a ya yanke mana ya yanke ko ya tsare ya yanke fatar lobansa misali wal khatnu akwai kuma me yake cewa khatnu kuma aka ce khatnu bi fathi bi fathin wato a karanta shi da yawa qadin nan wasali sama kha thumma sukunin daga nan kuma sai dauri khat a ta alkhatnu na nufin katsu ba'abin ko ba'abin maksosin yana nufin yanke sashen wani abu kebantacce, min uduwin maksosin daga wata gaba kebantacciya. wato yanke sashen kebantacce, sashen sashen fatar azzakari ta sama ta ƙarshe kan azzakari shi ne mana maksos min ubuwin makon daga wata gaba ke banta ce ta ce gabar zakari to mai manan al-iqtinan al-iqtitan wal iqtitanu ma'anar al-iqtitanu da khitanu ismun li fi'l khatim ismun li fi'l khatim suna ne na aikin mai yin kaciya wanzami mai chia kaciya hmm? tsawon wanzami asibiti ko wanzami gida mai chia aikin aikinsa shine ikhtitan ko kuma khitan wadi wale mawdu'il alkhitan kama fi hadith hakanan kuma alikhtitan ko khitan ko liktitan ko eh, har yanzu bigiren kaciyan nan shi ma ana kiransa da wannan suna bigiren da ake kaciya shi ma ana kiransa ikhtitan ana kiransa khitan kamar yadda ake kiran aikin da mai kaciya ke yi ikhtitan ko khitan shine mana ismun li fi'l khatini wa ismun li mawdi' al-khitani kama fi hadisi a Aisha kamar yadda ya zo cikin hadisin na na Aisha za a fahimci wannan inda ta ce annabi ya ce izal taqal khitanani alkhitan an khitanan dan ai bigirori biyu na kaciya bigiran da ake kaciya wa namiji da kuma bigiran da ake wa kaciya na mace idan suka haɗu to wankan janaba ya zama wajibi an samu inzali ko ba samu inzali ba alal mawardi mawardi ya ce kitanu zakari kaciyar namiji ita ce jildatin lati allati tughatti hashafa yanke fatan nan da take rufe kan azzakari zakari al mustahabbu abin da yake mustahabbi an tustau'aba min asliya a yanke wannan fatar fatar kan azzakarin nan daga tushen do a yanke ta wannan shine mustahabbi ai inda awwalil hashafa tun daga farkon kan azzakari a yanke fatar gaba daya wa aqallu ma yujzi'u kuma mafi karancin abin da zai isa har a yadda mutum yayi kaciya shine Allah ya fa minha ma yataghasha bihi ya zamanto a yi dai wani abu a yanke fatar ta yadda za a yi kan kaciyan bayi da wata fata kuma za ta rufe shi gaba ɗaya don an yi wannan ko da ba a yanke fatar daga asalinta ba to shi kenan aikin ana iya kiransa kaciya shi ma wannan abin da mawar da ya ce kenan sannan wa kala imamul haramaini sannan imamul haramaini ay ashekul juwaini dukar su manya manyan maluman hanafi shafi'iya ne mawar da imamul haramaini dukar su imamul haramaini kuma ya ce al mustahaqqu fir rijali abinda ya dace ko ya cancanta cikin haƙƙin maza a game da kaciya shine qat'ul qulfati shine yanke fatar loba wa jildatu allati tughatti alhashafa ita ce fatan nan take rufe wato kan hashafa wato zakarin mutum hatta la yabqa min aljildati shay'un yatadalla har ya zamanto babu wani abu da zai regu daga fatar azzakarin da za a ce har yana iya wa wato har ya wuce asalin wato tsokar kan azzakari waƙala min sabbaq duwayen nan shi ma wannan ibn sabbaq ɗaya daga cikin manyan maluman masabar shafi'i shi kuma ibn sabbaq ya ce a yanke fatar hatta fa jami'ul hashafa har sai dukkan kan zakarin namiji ya bayyana a fili وقال ابن كتش ابن كتش ياتي فيكم وفيما نقله الرافي دكان في معلومه شافيه يعني شكين ابي دري إيه لك تكمن معلومه شافيه شي ما الرافي انا كنت ذا غريشي يتعدى الواجب بقطع الشيء يتعدى الواجب بقطع الشيء مما فوق الحشفه حشفه ياتي انا يتبتر دواجبي نكاتيا da menene da yanke wani abu ko da bai da yawa sosai a wani abu na fatar kan azzakari hashafa wa in kalla ko da yayi karanci ne amma bi sharri an yastawi bal qatu tadwir ra'siha ya zamanto kewayen kan hashafa din nan wannan fatar da aka yanke ya kai wuri alar nawawi imamun nawawi ya ce shi ma ɗaya ne daga cikin manyan manyan maluman shafi'iyya imamun nawawi ya ce wa huwa shadun wannan magana da arrafi ya nakalto daga ibn kaj magana ce shadda والأول هو المعتمد مغانا الفرق إذا أبن دوغرة تكون مكتب الشافعي قال الإمام إمام ياتي والمستحق في ختان المرأة abinda kuma ke da haƙƙin a yanke shi lokacin da za a yi wa mace kaciya ana cewa kaciyar mata kaciyar mata me ake yankewa wato a gaban mace wal abin abinda yake cancanta a yanke min itanil mar'a daga kaciyar mace shine ma yantaliqu alaihi Abin abinda yanke yanke za a iya cewa lalle an yi mata kaciya ko da baya da yawa sosai Waƙalar mawardi mawardi ya ce, Kitanuha kaciyar mace na nufin ƙatku jildatin yanke fatan wata fatan nan da ta kunu fi ala farjiya da take zamantowa sama da ƙofan farjinta. fauka matkali zakari wato sama da inda zakari namiji ke shiga na farjinta. Kannawati wanda wannan fata tana nan ne kamar ƙwayar dabino haka take auka ulfiddiki ko kamar zankon zakara wal wajibu abinda ke wajibi shine qat'ul jildati al musta'aliyati yanke fatar take sama daga wannan fatar dona tisali ba wai za a yanke shi daga harcin gindinsa ba a yanke wani abu nasa a rage shi in an haka an yi wa mace kaciya kenan qalan nawawi imamu an-nawawi yace wa yusamma khitanur rajul kaciyar namiji ana mata suna da izaran ana sa izar wato ana masa kira na suna kamar na nuna kunya haka a kira shi izarun al'izar da zalil ma'ujamati hmm? a wuri na rubuta khitan tsalar nawabi ma kitanun rajuli sai aka ce izarun a izaran za a ce an hau ba wai izarun ba idan kuma haka aka rubuta wurin ku sai a gyara a sanya izaran bizalil mu'jama dagal mai ɗigo dagal mai ɗigo izaru sannan kaci wa kitanul mar'ati ita kuma kaciyar mace me ake kiranta khafdan al wannan al'izar wannan kuma al da kha'in haka ake karanta shi da kha mai ruwa khafd وضاد Mujamain da ka da ba dukansu masu ɗigo a sama. Wakala Abu Shama, Abu Shama ya ce, Kalamu alin logatu, maganar masana harshen larabci ya tabi yana hukunta tasmiyatar kulli izama. Ya ce, a larabci dai, dukan ayyukan nan guda biyu da kaciyar mace da kaciyar namiji duk ana su ana iya su idan amma wal qafdu yuktasu bin nisa amma aka ce qafdu wannan ba a kiran kaciyar namiji qafdu sai kaciyar mace kawai Abu أبو Abu أبو babban masanin luga ya ce. ana faɗa adaratil jariya wal gulam wato yarinya karama an mata kaciya ma'ana azaratil jariya karamar yarinya an mata kaciya azara gulam yaro karami namiji an mata kaciya haka kuma ana cewa wa azartuhuma fatantuhuma kai lokacin da muka maso kaciya kana iya amfani da wannan kalma ka ce a azar tuhuma na yi wa su biyun karamar yarinya da karamin yaro na musu kaciya kai amfani da mamakon ka ce ka san tuhuma sai ka ce a azar tuhuma haka nan kuma waktatan tuhuma duka da katan tuhuma da ikhtatan tuhuma duk ma'anar su daya waznan wa ma'anan duka suna ɗaukar ma'anar ɗaya kalar jauhari babban masanin lugar larabci har yanzu jauhari ya ce wal aksar khafdul jariya mafi yawa lokacin da za su ambaci kaciyar mace suna amfani da wannan lafazin khafdu ce khafdul jariya maimakon a ce qitanul jariya ko izarul jariya wazi ƙala jauharin sai ya ce wata zu'umul arabu larabawa suna riya cewa annal walada wuli da fil ita sa'ad ulfatuhu fasara kalmaktun cewa wai yaron aka haife shi a cikin farin wuta, ita sa'ad ulfatuhu wato fatar kan azzakarinsa ta kan yalwata sai zamanto sai a rika gani tamkar ma an masa kaciya وقد استحب جماعة من العلماء في ya fi man كما da yawa daga ko akwai jama'a daga cikin maluma sun mustahabbatar da cewa duk yaron da aka haife shi da kaciya to sun mustahabbatar da cewa an yamurra bil Musa ko an yumarra bil Musa ala mawdi al wato wanzami ya dauki aska ya yi kamar abin nan eh, ya bibiyar da bigirin da ake yankawa din nan ya bibiyar da askar shi ya zamanto an yi masa kaciyan a aikace ba za a wadatu da abin da ya zo haka ba an fahimta? kenan a wurin waɗannan maluma da suka musabbantar da haka ba kima ba ce a wurin su a haifi yaro da kaciya da ake ci tun da wannan ba zai isa ba sai an mene ne sai an dan bi dan gindin wurin a sake a dan a yi kaciyar haka dan yanke wani abu a dan bibiyar da aska wanda wannan suke gani ba suna tilasta ba ma suna cewa habbi wannan shi zai sa ya zamanto lallai kaciya ta tabbata a kansu wannan fa jama'atun ba dukkan malamai ba wasu malamai kara abu shama abu shama ya ce wa galibu man ya kunu kazalika to galibin waɗanda ake haifansu da cewa an haife su da kaciya la ya kunu kitanu tamman kaciyan ba ta zuwa kamar yadda ake yin ta haka a ce ba ga abun yana bukata abun bai gama cika ba yana bukata lallai a sake wani gyara bal yazharu taraful hashafati za a ga sashin kan azzakari ne zai bayyana fa in kana waje wajaba takmiluhu idan ya zama sashi ne bayyana wani sashi yana rufe to dole ne a cika a bayyanar da dukkan kan azzakari ta zama an yanke sauran fatar da ta rage ba a yanke So sai mu tsaya nan ko ina algalan. karatunmu na kitabu tauhid a shafi na nawa za mu tashi sittin da nawa to a ina karanta inda za mu tashi da kace sittin da shida aiwa hasanta amma ni a wuri na sittin da tara ne ko kai ma kai ne baka duba da kyau ba a wurin ka 66 ya yi kyau alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim babu qaulillahi ta'ala babin fadar Allah madaukaki da yace cikin suratul arafi aya ta 180 da yace ولله asma'ul husna فدعوه biha وذروا الذين يلحدون في أسمائي أرزوا كرشن آية الله يتي ولله الأسماء الحسنى ولله نعلاني الأسماء الحسنى sunaye mafiya kyau sunaye waɗanda suka fi ɗaukan kyawawan ma'anar nuka na girmamawa da kambamawa da sauransu saboda haka Allah na da su da yawa uhu biha ku roƙe shi da waɗannan sunaye ku ce ya Allah ba mu abu kaza ya Rahman ba mu abu kaza ya Rahim ba mu abu kaza يا مالك بامو أبو كذا يا قدوس بامو أبو كذا يا سلام بامو أبو كذا يا مقتدر يا مهيمن يا عظيم يا عزيز يا غفور يا رحيم وتفقد هكا ودعوه بها don kowane suna an kada gaba ga ɗauke da ma'ana mai tsananin nauyi da ado da ƙayatarwa ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim mai yawan rahama mai yawan jin tsaye al-malik mamallaki hmm? duka ma'anunnuka sunan nake ne da suke ɗauke da kyawawan ma'anunnuka ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه كفت شأن وأنن يلهدون da suke ta karkata ko karkatarwa cikin sunayensa ko fita sha'aninsu kyale su ilhadi karkatarwa cikin sunayen Allah yana zuwa ta fiskoki uku iskokin farko ta hanyar jirkita sunan a jirkita sunan hmm? kamar yadda wasu kafurin ƙwarisha suka jirkita sunan Allah suka fito da Allah wato ta anyar allanya an fahimta? Allatu wato gunkin gunkin gunkin lat allanya daga lafazin Allah ne an fahimta wannan ana kiransa ilhadi cikin sunayen Allah jirkita sunayen Allah babu inda Allah ya kira kansa Allah sai dai Allah Allahu wazi ta kaga ta hanyar jirkitawa wannan za a kira shi ilhadi ko ta hanyar rage ko hmm? ko ta hanyar abin da ake kira tashbihi ko taqili tashbihi shine kamanta Allah da bawansa da bayinsa taqili kuma shine mai da sunan Allah ba ya dauke da wata ma'ana kamar da mutazila suke cewa alimun bila wai suna kamar sun girma Allah Allah masani ne amma ba tare da sani ba to ka taba jin wanda ya taba masani ba tare da sani ba a'a Allah masani ne da irin sani da ya dace da shi ba irin sani irin na bayansa ba a kwatanta saninsa da irin sanin bayansa kamar yadda yake cikin suratul shura laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani tamkar shi amma kuma shi mai ji ne mai gani ne sai dai jinsa ba irin jin bayi ba sai dai ganinsa ba irin ganin bayi ba an fahimta wanda ya ce jin Allah irin jin mutum ya yi tashbihi an fahimta ku ya tashbihi nan ma ilhadi wanda kuma yace Allah yana ji ba tare da ji ba ya yi nan ma ilhadi kamar yadda masu cewa uzza al-uzza daga aziz ko al almanatu daga mannan su ma wannan sun ilhadi to Allah madaukin sarki ya ce wazarul ladina yulhiduna fi asma'i ku fita sha'ani ku fita harkar waɗannan da suke ilhadi ilhadi karkata nan daga nan aka ɗauki ma'anar lahadu akwai kabarin da ake kiransa lahadu ake lauto a karkata daga setin ayi wani aljihu haka wazi tabbatar da ma'anar wannan aya yana daga cikin tauhidi sai da tauhidi ذكر ابن أبي هاتم عن ابن عباس شيخ محمد بن عبد الوهاب عبد الوهاب ياتي ابن أبي هاتم يا أنبتي أثري زواج عبد الله بن عباس ولم فسر يلحدون في أسمائه دمينين عبد الله بن عباس يفسر ونن آية yulhiduna fi asma'ihi me yace Abdullah Abbas ya fassara shi da yushrikun suna tarayya wato masu cewa lata ko allatu al'uzza almanatu suna tarayya wa Allah an gane masu cewa jin Allah irin jin mutane ne ko jin aljanu jin dai bayinsa su ba kenan suna shirka masu cewa Allah yana ji ba tare da ji ba kaga sun mai da Allah baya jin kenan don wannan maganar su ita ce maganar banza ka ce mutum na ji eh, ka ce Allah na ji ba tare da ji ba ba a ji sai da ji an gane babu yadda za a yi mutum zai ce maka kai kai gidan wani akwai bishiyar mangoro kai wannan bishiya ta kai ta kawo sai dai ba ta da saiwa ba ta da saiwa <laughs> kun gane ba ta da kafa ba ta da reshe ba ta da yaya ba ta da kaza ba ta da kaza in ga ya gama lissafi oh me yake gwada maka babu mangoro a gidan wani babu itaciyar an gane يا ذاك بوك الله سميع بلا سمع عليم بلا علم رحيم بلا رحمة رحمن بلا رحمة مالك بلا ملك بابو أو ذاك موتز لكم فادي أنا وروس أنا تو أفتشان إن دم ما سئل هذه إلهم Duwaina wa'annan nau'uka na ilhadi ba daidai ba suna karar da tauhid Sheikh Muhammadu bin Abdul yanzu ya ce wa mu an karbo daga Abdullahi dan Abbas cewa samma wulada min al-ilah sun sanya wa gunkin su da suna lata da suka ɗauko daga asalin lafazin ila al wal'uzza sun sanyawa sunan gunkinsu al'uzza sun ɗauko asalin ma'anar sun dubi sunar Allah al'aziz suka sanya gunkinsu al'uzza an fahimta? wa'anil amash an karɓo tafsirin wannan aya kuma daga amash ma'ana yulhiduna ayyutkiluna na ma laysa minha wazarun lazina yuriduna fi asma'ihi bi ta shanin waɗannan da suke ilhadi cikin sunayen samana suke shigar da wani abu a cikin sunayen abinda sunayen ba za su ɗauki ma'anarsa ba da min karibin wata min ba'i mafhum malam ya ce fihi masa'i a wannan babi ko wannan fasili da muka karanta akwai wasu fa'idodi da muka koya al'ula na farko isbatul asma tabbatar da cewa Allah na da sunaye ba suna ɗaya kawai ba yana da sunaye da yawa kuma ba wai ɗari ba ɗaya ba Allah shi kaɗai barwa kansa sanin yawan sunayen kuma ko cikin sunayen Allah da suka zo cikin Alƙur'ani da sunna sun zarce ɗari ba ba ma ɗari ba ɗaya ba sun zarce ɗari ma da yawa su. Asaniya, fa’ida ta biyu kaunuha husna kasancewar sunayen nan dukkansu kyawawa ne. Asalisa, abu na uku, al’amuru bi du'ayi biha umarni da ya zo daga wurin Allah da cewa a riƙa roƙon Allah da waɗannan sunaye. Arrabi'a, matsala ta hudu ita ce, tarku man araba min aljahilina, min aljahilina hmm? sha'anin duk wani wanda ya kawo da kai ya bar abinda Allah ya ce a yi, manzon sai bayyana wa mutane a yi. to duka wanda suka kawo da kai daga cikin jahilai da mulhidai ita sha'anin su ake yi a ci gaba da addini kamar yadda ya tabbata cikin wahayin Allah madaukakin sarki a Alƙur'ani ko sunna alqabisa fa'ida ta biyar ko matsala ta biyar ita ce tafsirul ilhadi fiha hmm? fa'ida mun ji fa'idojin tafsiri mai mana ilhad kun ga irin tafsirin da ibn mal abdullahi dan abbas ya yi ko da kuma amash mun fa'idanta a sadisa da kuma eh, matsala ta abin nan fa'ida ta shida alwa'idu liman alhada wato alkawarin narko alkawarin azaba ga duk wani wanda ya yi ilhadi ya karkata ya yin karkata ilhadi hmm? mun ce mana ilhadi yana iya zamantowa تغيير الأسماء هو زيادتها هو نقصانها هو متي تغييرها هو تشبيهها هو تعطيلها واضح تو طيب، سي طيب، بابي لك بيه من هذا الوقت باب لا يقال السلام على الله an gane ba a cewa assalamu alallah amma za a ce assalamu alannabi assalamu ala fulanin wa fulani amma ba za a ce assalamu alallah ba an gane duk wanda zai ce assalamu alallah to kure ne da yana yi ba kafin wannan shari'a ta zo in bayan ta zo dai in yayi to yana da zunubi in yayi da zunubi mala ya ce fi sahihi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud kala yace kunna da mun karance idza kunna ma'a an-nabiyyi fi salati idan mun kasance tare da annabi cikin wata sallah daga cikin salloli kulna cikin maganganu da muke yi cikin sallah na addu'a na yabon Allah har muna cewa assalamu ala Allah min ibadihi aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa ba a cewa aminci ya tabbata ga Allah kuma muna cewa assalamu ala fulanin wa fulanin mukan kira wasu abokanmu da masoyanmu cewa ne aminci ya tabbata ga wani aminci ya tabbata ga wani da muna faɗin haka faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la ta ƙulu assalamu alallah kada ku ce aminci ya tabbata ga Allah me yasa fa inna Allah huwa salam domin Allah shi ne amincin. ba za a ce Allah ya tabbata ga Allah ba an gane to wannan kafin a koya musu abin nan tahiyya amma daga ba kuma an koya musu tahiyya hadisai sun inganta musamman nau'in tahiyya da zai inganci wannan ruwayar abdullahi dan mas'ud wani akwai ruwayoyi da yawa abdullahi dan mas'ud ya ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya koya mini at-tashahhuda yin tahiya annabi ya koya mini yin tahiya an gane kaffi baina kaffaihi ya koya mani alhali tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannayensa biyu ya abun yake kenan ko da mana mu gani kai da suhaibu suhaibu mu ɗauke shi ne yawwa to ka kamar haka haka annabi ya masa tafin hannunsa yana tsakanin tafukan hannayen annabi biyu kafi baina kaffaihi ya koya mini tahiya kama yu'allimuni as-surata min al-qur'an kamar yadda yake koya mini sura daga al-qur'ani ga tahiyya da مني koya mini ga at-tashahhud da ya والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله idan azama na biyu ne sai a ƙara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid na san za ku ji wannan tahiya wani bambara kwai wani ne bai ji wannan tahiya wani bambara kwai ba wanda bai ji haka bai ɗaga hannu sai kana yin wannan tahiya sai wa kuma kai ma kana yin ta kai ma kana ita kake yi abdullah ah ba sai mu irin tsofi tsofi tsofin yan A sai mu ne muke ji abun ban ba tayyar da aka sani kamar da Imam Malik ya rawaito cikin muwatta ita ce at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan da ita ce muka tashi abin nan auren abin nan a malikiya lokacin na je saudiya to zuwa nafiya yawanci shafi'iya da sauransu duk wannan ta wannan tafi isnadin ta yi karfi ita ce a masabar su sai ga abun ya zama ban bakwai ana karanta wannan tahiyar hmm, ashe a nan ma yanzu yanzu mutane da yawa suna karanta ta ita ta fi inganci amma ni har yanzu na kasa sabawa da ita waɗanda take cikin ruwayar imam malik cikin muwaɗa ita nake karantawa na fi saba da ita hmm. na'am eh ai suna nan sigogin da yawa ne wasu sigogin da ba su inganta amma dai wannan sigar ita ce shi ne ya fi inganci أقول من؟ أما باتغير باتغير مالكية باتغير مالكية تغير مالكية التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Kai sai a ƙara mene ne kaci mu mu karanta shi kai na karanta shi To Allah ko arshi ma ma to nufin Allah ah, amma ko mamaki ya aka yi to ne na saba da wanda ke ruwa Wayar ɗin na haka kawai a cikin rayuwar mali ala ta yadda akwai sigogi akwai sigogi da dama eh, amma wannan sigar ta ruwayar abdullahi Ɗan mas'ud ita ce isnadin ta yafi wasu, التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Ah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wasu malamai suna ganin cewa yanzu tun da annabi baya raye maimakon a ce assalamu alaika ayyuhan annabi sai a ce assalamu ala annabi wa rahmatullahi wa barakatuh wasu kuma suka ce a bar shi kamar yadda yake rubuce a ruwaya hmm. to wasu fa'idoji muka fa'idanta a nan fihi masail al'ula tafsir salam wai fa'idoji fa'ida ta farko an fassara mana menene malam assalam asaniya annahu tahiyya ashe assalam gaisuwa ce asalisa annaha la tasluhu lillah kuma wannan gaisuwar bata dacewa da Allah ba cewa assalamu ala Allah الرابعة الإلة في ذلك an gamar dalilin da zai sa ba za a ce assalamu alallah ba saboda shi Allah huwa salam alkhamisa fa'ida ta biyar ta'limuhum at-tahiyata allati tasbihu lillah wato koyawa musulmi gaisuwar da ta dace da Allah madaukakin sarki. An fahimta? Ya gaisuwar da ake wa Allah shi ne mai? Attahiyatu هو التهيات لله هو التهيات والطيبات والصلوات لله أما أنت أبداتي آه، السلام على الله أبو محمد السلام سيأتي السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين يا والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين na ga shi kenan mun zo daidai da lokaci na'am So, ai dai babu shakka abin nan ko da ba ta kai mukaffira ba dai amma a ce babba sosai sosai eh, amma dai tabbas kiran sulata da su uzza da manata wannan ai dole ne wani abu ne zai kai bunci. su wai su mu'tazila da suke ilhadi ta hanyar tafili ko kuma wanda suke ƙoƙarin su tabbatar su ci gona da iri su ce ai jin Allah ma irin jin kowa ne suna da tawili eh, su suna ga wasu suna nema ne Allah ka mai zamanto baya kama da bawansa ko ta ina mutum da bawa na ji bawa na gani to Allah shi ba zai ji da ji ba ba zai kuma gani da gani ba ta ai kuma kaga mushkila tunda ka ce yana gani kuma ka ce ba da gani ba hankali ba zai kama ba an gane to saboda haka dai su nufin su girmama Allah ne tabbas amma dai ba su kyauta ba ha kuma wanda suke cewa sami'un ka sami'ina nan kuma suna cewa Allah ce sami mai ji ne mu ba wani jin da muka sani sai irin jin saboda haka irin jin yake yi amma duk wannan kure ne Allah riga gawa magana da yace laysa ka mislihi shay'un amma kuma wa huwa as-sami'ul basir نعم Sai babu su a ciki, akwai su a a cikin kana ga su wancan ya uka abin nan لا ت... لا لا وقال لا تظلمن عليكم ولا تظلمن ودا ولا سواء ولا يغوث ولا يؤوق ونسر نصر لا يؤوق هذا ما وصل اسماء الله الحسنى اما الاله هو الله دع العزيز دع المنان ايضا ما تكون في مهين لو لا كون لم باتكين بعض من اما هو ان كان اي سونا هين نموت عن الكركي wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wudd suna ne na mutum mutumin kirki suwa suna ne na mutumin kirki yaghus suna ne na mutumin kirki ya'u suna ne na mutumin kirki suna ne na mutumin kirki bayan sun mutu sai suka yi mutum mutumin su saboda a wancan zamani ba a haramta mutum mutumi domin ba a fara haramta mutum mutumi ba sai a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa ko a zamani annabi Suleiman aljanu suke masa mutum mutumi yana adanta gari yana adanta dakuna da sauransu saboda haka sai suka yi mutum mutuminsu wannan malam wudda kenan don a rika ganinsa ba don abota masa ba amma ana ganinsa za a tuna da irin yadda yake bautan Allah daga nan kuma sai mutane a samu ƙarfin gwiwa su bautawa Allah da wannan manufa ne